واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله فإن سبب وكذلك لأن, لأن الواسلة والموسلة في عدة أحاديث صحاء ثم من الفقهاء من يكرهه فقط هل يزوء كابن ديشا في الحاق آه، الوعيد lifa'ilihi ma'ana wanda ya aikata wani abu da hani ya zo a kan wannan abin zartar masa da hukuncin wannan abin da tabbatar masa da shi mala ya yi ta kawo misalai cewa ba wai yana hawa kan kowa da kowa ba ne akan iya samun wasu abubuwa da suke mawani ne wanda suke hana wannan wa'id din ya zartu ko ya auku ga wanda ya aikata shi irin wannan aiki din ya kawo mana misalai da yawa misali abin da ya shafi eh, la'anar da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi ga wato wanda ya sha giya da wanda ya siye ta da wanda aka siyar ma da makamantansu to har yanzu ya kawo wani misali ya ce haka nan alwasul shine wato mace ta sadar da gashinta da wani gashin da ba nata ba shine wato alwasul manzala sallallahu alaihi wasallam ya la'anci alwasila wal mustausila wal washima wal mustawshima wal mutafallijat manzala sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su daga ciki akwai alwasila shine mai hada gashin ta da na wani din wal musila da kuma wadda ta sadar da gashin wacce aka mata da wacce ta yi din a cikin hadisai masu yawa masu inganci ya ce amma duk da haka a cikin fuqaha akwai waɗanda suka tafi akan cewa kari ma'ana annahyu lil karahati wa laysa lit tahrim to wanda yake da wannan fahimtar domin hani yana kasuwa kashi biyu wannan daga wajen malaman hanafiya aka samu imma ya zama nahyu tahrim ko kuma nahyu tanzi ma'ana hani ne wanda yake na haramci ko kuma hani ne na nuna a kyamaci abin kawai gane ko shi suke kira karahatu tanzi ma'ana hani wanda yake na kyamar abin amma wanda ya aikata din baya zamantowa yayi laifi amma wanda ya bar irin wannan din yana zamantowa yana da lada sai su dauke shi akan cewa eh, wannan eh, nahayi ne wanda yake litanzi wa laysa littaharin amma yana bukatan sai an bada dalilai da suke nuna cewa hani din huwa litanzi aw littaharin dole sai an iya fayyacewa a san cewa wannan hanin ba wai dokace yana nuna hani ne na gaba ɗaya ba an gane ko in an samu dalilin da yake nuna haka babu laifi amma idan ba a samu dalili ba to hani yana nan a matsayinsa na hani amma an samu dalili to shi kenan sai a ce wannan hanin da aka yi wato hani ne wanda yake na a kyamaci abin da nisantarsa an gane ko kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan shan ruwa a tsaye ana mutum zai sha ruwa kada ya sha shi yana halin tsayuwa to kuma sai aka ganshi yana sha to wannan hanin yayi hani kuma an ganshi yana aikata yana nuna cewa hanin ba wai na haramci bane gaba ɗaya na kyamatar aikin ne domin da a ce na haramci ne gaba ɗaya ba zai a tashi ba kuma kuma ya aikata ne li sabab saboda wani dalili dalilin inda zai tsuguna ya sha ruwan inda ya kyautu ne a sha ruwan a tsugune wajen ya riga ya ɓaci zai iya ɓata mishi tufafi da sauransu shi yasa sai ya tsaya a tsaye ya sha to kaga hani akan shan ruwa a tsaye hani ne wanda yake littanzi na a kyamaci abin ne amma wanda ya sha a tsaye din ba za a ce kuma eh, wa'id zai zo ya same shi mai girma ba in gane ko sai ya zama min babil karaha ne babi ne na hani wanda yake na a kyamace abin a nisance shi to shine wasu malamai suka dauki irin wannan hanin na alwasul din akan haka to wannan sun dauke shi a iyaka fahimta su ta iya yiwuwa eh, abin da ya shafi babin hani bai kai zuwa gare su ba ba su ga karfin hanin ba domin da sun ga karfin hanin ba za su yi fatawa da haka din ba cewa kalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal ladhi yashrabu fi aniyati al-fiddati inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam duk wanda yake shan abin sha a cikin wato moda ngane ko ta azurfa ko ta zinari to wannan yana kwankwada wutar jahannama ne a cikin sa to kaga wannan wa'id ne wa'id ne amma duk da haka aka samu wa min al-fuqaha man yakrahu karahata tanzi wa suka dauke shi hani ne na kyamaci abin ngane ko wanda suka dauke shi haka suka ce abin da yasa aka yi hani akan wannan saboda aikata haka din zai sa waɗanda suke talakawa ma'ana su dinga ganin kamar su an shiga su. ya za a yi su ba su da shi kuma wani har ya zo ya kai inda har zai sha abu ko ya ci abu a cikin wannan abu amma akwai nau'i na wato alfahari da sauransu to sai su ga hanin ba wai hani bane wanda yake na haramci hani ne wanda yake na karaha na a kyamaci yin haka din amma wannan fahimtar su ce in gane ko fahimtar su ce idan hani ya zo ana ɗaukan shi akan hani har sai an samu wani abu wanda yake nuna cewa hanin nan ba wai haka ake nufi da shi ba amma misalin da aka bayar na yayi hani akan shan ruwa a tsaye kuma aka ganshi shi a shan inda ce kamar yayi hani akan shan ruwa cikin moda ta zinare ko ta azurfa sai aka ga sha a ciki to wannan shi ke nuna cewa hannun ƙarfin shi bai kai wancan na haramcin ba amma ba a ga ya aikata ba sauƙin kawai da yake ciki yana cikin fidda ne ana iya amfani da ita a wasu abubuwa to sai su ɗauko wannan saukin su kuma sai su sa a kan sha wanda magana sha dalilin shi daban gane ko magana aiki da shi a wani abu kuma dalili da shi daban misali a yi liƙi da wani abu na azurfa a liƙe kwano in ya tsage ko wani abu wannan babu laifi ana iya wato liƙi da shi idan ta kama to amma wannan kuma ai ba sha bane don haka hukuncin sha daban hukuncin yin wani abu daban wa kadhalika qawluhu sallallahu alaihi wa sallam ce haka nan fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, da yace idhal taqal muslimani bi sayfayhima qatil wal maqtulu fin nar manzo Allah sallallahu alaihi sallam yace idan musulmi guda biyu suka dimfari junansu da takubbansu to da wanda aka kashe in an yi fadan da wanda ya kashe din dukkansu suna wuta sahabbai suka ce ya rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadal qatil eh wanda wanda yake kisa din nan ma'ana a hankalce ne cewa ya kashe wani to shi wanda aka kashe shi fa me laifinsa yace ai innahu kana harisan ala qatli sahibi shi ma aida zai samu da ya kashe ɗaya to haka niyya ce aka yi gini akai haka tunda niyyar tana nan shikenan to amma wannan hadisin kaga ce da musulmi biyu in suka haɗu da takubba su suka yaki juna da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk ƴan wuta ne gane ko to wannan hadisin yana da abin nan mani malai yace yajibul amalu bi. wajibi ne ayi aiki da wannan hadisin fi tahrimi iktitalil mu'minina da haqqin cikin haramta yaƙi na tsakanin musulmi ba tare da haƙƙi ba to amma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi yaƙi a tsakankanin su ai ko an yi yaƙin Jamal an yi yaƙin Siffin an yi wasu yaƙe-yaƙe su ma za a ce falqatil wal maqtul minhum finnar to amma ga hadisin yazo su ma musulmai ne ai ko to zaka ce yanzu da bangaren muawiya da ali da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk yan wuta ne an ka cire su baka yi aiki da hadisin ba dan hadisi ya ce falqatil wal maktulu na? kuma an ce musulman kuma su ma musulmi ne kuma ya bi hima, kowa takwabin shi ya bude akai yadi kuma da yace ma inna na'lamu anna ahlal jamali wa sifin wanda suka yi yakin jamal da kuma sifin jamal an kira shi jamal saboda aisha radiyallahu anha ta fito yakin akan wato raguni, tare da wanda suke da ita daga madina Sifin kuma yakin sifin wani yaki ne shi ma da aka yi shi waje ne wannan sunan shi siffin ita jamal yakin da aka yi na jamal tsakanin aisha radiyallahu anha da aliyu ibn abi talib tsakankanin su aka yi wannan yaki a bangaren ta akwai aisha radiyallahu anha akwai abdullahi ibn zubair akwai kuma wato eh, talha ibn ubaidillah gane ko eh, az-zubayr ibn al-awwam da talha ibn ubaidillah waɗannan su ukun su suke bangare ɗaya aliyu ibn abi talib yana ɗaya bangaren dukkan su sahabbai kuma har aka yi yakin aka kashe mutane kusan sama da 700 to waɗanda suka kashe su ƴan wuta ne da wanda aka kashe sahabbai ne daga su ma ƴan wuta ne in an yi aiki da wannan hadisin zamala ya ce yajibul amalu bihi wajibi ne a yi aiki da hadisin amma wajibcin da za a yi da shi na haramta yaƙi din to amma sun yi yaƙin wannan ukubar ta cewa finnar ta hau kansu ko bata hau ba ya ce ai mun tabbatar da cewa ahalu jamal da sifil su finnar ba ‘yan wuta ba ne limaza li'anna lahum udhran wa ta'awilan fil qital domin suna da dalilin da yasa su suka yi yaƙin kenan malam kamar yana nuna cewa hadisin in ya zo a haka in ma za ka zartar da wa'idin sai ya zama mutum bai da uzuri me ya uzurinsu a cikin yakin kowa yana da dalilin da ya rike dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari tun kafin aukuwar yakin cewa eh, sa yaktatilu firqatan azimatani min hadhihi al-umma kulluhum ala al-haq cewa su bangarori guda biyu daga cikin wannan al'umma za su yi yaki kuma dukkansu akan gaskiya suke to kaga suna da uzuri kenan ko kullu wahidin minhum yara annahu ala alhaq kowa yana gani akan gaskiya yake misali Aisha radiyallahu anha da ita da su Talha da sauransu mutanen Madina da suka fito suka damfari Aliyu radiyallahu anhu su dalilin su na fitowar sun ce lallai akwai mutanen da suka kashe Uthman radiyallahu anhu kuma suna cikin rundunar Ali don haka sai an fito da su an musu haddi na sun kashe shugaban musulmi shi kuma aliyu dan abi talib yana ganin cewa wannan din ba zai taba samuwa ba domin an ce ya zo ya ce to shi nan, an ce akwai su a cikin rundunarsa ya ce waye ya kashe usman a cikin ku sun kai dubu goma kowa ya ce duka suka haɗa baki suka ce mu muka kashe shi zai kashe dubu goma ne kuna ganin dubu goma za su kasu ya ce to shi yanzu a maslaha yana ganin ba fito da waɗannan mutanen shi ne damuwa ba damuwar abin da zai biyo baya to mutane sun kai dubu goma ka zo ne aka yi kisa misali a unguwar rogo sai gaba ɗaya yan unguwar rogo suka je mu muka kashe mutum ba ka zo duka kashe unguwar rogo daga farkon ta shi ka kashe kowa da kowa saboda aka kashe mutum ɗaya misali aka zo aka samu gawar soja a unguwar rogo sai aka ce wa ya kashe shi gaba ɗaya duk unguwar da aka je da masu unguwa da kowa suka ce mu muka kashe shi duk a kama mu kana ganin za a kama su duka sai dai a kama ya kawo da za a kama kawai ko kila wani ma ba mai laifin ba ne a kama shi to su uzurinsu nan da ya zama ba za su fada cikin wannan wa'id din ba shi yasa idan wa'id ya zo to wannan abin shi yasa yan shi'a suke zartar ma da sahabbai wannan hukuncin in gane ko ya ce ai sahabbai kenan sun riga sun kafirce yan wuta ne sun yi kisa da sauransu ko to irin wannan abin su ba sa fahimta sai su zartar musu da wannan hukunci to suna da uzuri uzuri shine suna da uzuri suna da tawili a cikin abin da ya fito da su yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi babban tawilin su ma babba abin da suke riko da shi ya ce kulluhum alal haq kowane bangare akan gaskiya yake akan gaskiya suke banda wannan ba in ka ce wa hasanat kuma suna da wasu kyawawan ayyuka ai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da kyawawan ayyuka ah, daga cikin kyawawan ayyukan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, ah, la'alla Allah ittala ala ahli badr wa qala if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ai Allah ya duba zuciyar ɗan wanda suka yi yakin badar yace duk abin da kuka aikata ku aikata na yafe muku Har wannan uzuri ko kuma mafi yawancinsu sun je yakin badar wanda suka yi wannan to sai a ce an kankare wancan abu sannan kuma sun yi a ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai'atu ridwan amal hudaybiya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan yalija ahadun baya'a tahta shajar duk wanda ya mubaya'a karkashin itatu wannan itaciyar ba zai shiga wuta ba kuma suna ciki ko kaga suna da tawilin da suka yi kenan in ba irin waɗannan uzurrukan ba to sai ka zartar ma da mutum wannan hukuncin cewa to duk wanda ya kashe dan uwansa suka yi kisa su biyu matukar ba su da wani uzuri ma'ana fada ne wanda yake na san zuciya ko na kabilanci fada kan kabilanci misali ko wannan kabila ne a'a eh, bajukune ne da ne suka yi fada saboda kabilanci saboda wannan kabilar ta zo ta yi mamaye zuwa yi da sauransu. irin wannan ƙital? wanda aka gine shi akan kabilanci kaga wancan fadan da aka yi ai ba na kabilanci bane wancan nazartar da wani gaskiya ne na neman wani haƙƙi ne in gane ko to kaga suna da wasu hasanat kuma suna da wannan tawilin wanda mana'atil muktaba an ya'mala amalu cewa ya hana wannan abin da aka zartar ya hau kansu ba zai hau kansu ba kenan an samu mani da zai sa wannan wa'id din bai auka musu ba in gane ko wannan wa'id din bai hau kansu ba duk da yake sun aikata abin da aka hana din amma kuma ba za ka ce kuma su ‘yan wuta ba ne saboda mai akwai abin da ya hana wannan wa'id din ya zarto a kansu to haka ake ta'amuli da nusus na wa'id idan suka zo to amma wanda bai iya ta'amuli da nusus na wa'id ba da ya same su kawai sai ya ba ma kowaye ma gane ko wa man lam yahkum bima Allah fa ulaika hum al-kafirun haka duk yan Najeriya kafirai ne saboda lam yahkumu bima Allah da haka in bai iya ta'amuli da nasi na wa'id din ba sai ya jefa ma wannan ayar kawai kai ma ka ya halatta ka zama kafiri to kaga wannan rashin fahimta ne rashin fahimta ne wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil hadisi sahih haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi mai inganci yace talatatun mutane guda uku nau'i nau'i na mutane uku la yukallimuhumullahu Allah ba zai yi zance da su ba wani an ce ba zai yi zance da su ba ma'ana ba zai yi zance da su zance irin na jin kai da rahama ba ranar tashi alkiyama ba wani ranar tashi alkiyama ba ce sai Allah ya magana da shi yayi sai dai kawai wannan zance da ake nufi Allah ba zai yi zance da su na rahama ba da na jin kai ba gane ko zance ne irin na waɗanda ake fushi da su kamar yadda Allah maɗaukakin sarki zai ce wa waɗanda suke kafirai qalakhsa'u fiha wala tukallimun kaga zance ne amma ba zance na rahama ba qalakhsa'u fiha wala tukallimun za su ce rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun za su dinga zance da Allah Allah zai ce ikhsa'u fiha wala tukallimun ma'ana zance wanda yake na fushi haka an ce la lahu ba wai la yukallimuhum kwata-kwata ba la yukallimuhum bi kalamin fihi rahma ba zai zance da su zance wanda yake akwai jin tausayi ba zance wanda yake akwai jin kai ba zance na fushi ne Allah zai da su wala yanzuru ilaihim kuma Allah ba zai waiwaye su ba ma'ana ba zai kalle su kallo irin na jin kai ba yawmal qiyamati wala yuzakihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba wutan nan sai sun shige ta Allah ya tsare walahum azabun alim kuma suna tare da azaba mai radadi su waye waɗannan rajulun ala fadli ma'in yamna'ahu ibn as-sabil mutumin da yake da iko akan wani ruwa sai ya hana matafiyi shan ruwa gane ko wannan matsalar masu siyar da ruwa da za ta shigo ciki ma'ana in yana siyar da ruwan ba shi ya zo ya aikin a fitar da ruwan ba misali shi ne je ɗauko mota masu tonon bohol ya biya su 500,000 shida, har ma 800 wata ma miliyan biyu aka yi aiki aka tona ya biya su kuɗi sannan ya zo ya fitar da kan famfuna da komai da kuma ya aiki to wannan yana da haƙƙi ya sayar da wannan ruwan saboda ya yi wani abu a cikinsa amma ana maganar misali ka je ka samu wani ruwa a wani waje sai ka samu ka killace wajen ka zauna a wajen to duk wanda ya zo wucewa wajen yana da haƙƙin ya sha wannan ba ka ce wannan ruwa na bane tunda a gaban gidana yake ba an gane ko saboda haka wannan ake nufi to duk mutumin da yake kan wani ruwa ya ɗibi iyaka bukatar shi to baya halatta ya hana wani kuma mai wucewa in gane ko fa yaqulu Allahu lahu Allah madaukakin sarki zai ce mishi ranar tashin alkiyama in har ya hana din zai ce al yawma yau din nan uka fadli ni ma zan hana ka abin da nake da shi kama mana ata fadla ma lam ta'mal yadaka ka gani kaman yanda ka hana abin da hannunka ba shi ya kawo shi ba hannunka ba shi ya kawo shi ba wannan ya fi aukuwa ga masu aikin lambu ko ko makiyaya haka in sun je sun tsaya a wani waje sun yi zango in an zo wucewa su ce ba za a sha ba a yi ruwan nasu ne to ba su suka samar da shi ba ko mai lambu misali ruwa yana zuwa ta lambunsa kuma bakin ya ɗanyi gefen wani ya ce to ba wanda zai sha sai shi nashi ne sai ka biya shi wani abu ai ba shi ya kaɗo ruwan ba asila ko to wannan shine mutum na farko yace wa rajulun da mutumin da baya a imaman yayi mubaya'a ma'ana ya miƙa wato asalin sa da yarjejeniyarsa ga wani shugaba ya yadda shugaba ne ya masa mubaya'a ya ba da kansa gare shi amma la yubayi'uhu illa li duniya bai nemi wato shugabancinsa ba bai bashi wannan yarjejeniya ta shugabanci ba sai dan wata neman duniya in a atahu radiya in ya bashi ya ji dadi wa in lam yu'tihi sakhita idan ya hana shi yayi fushi to wannan shi ma Allah ba zai fushi da shi ran tashi alkiyama in gane ko da haka ila sun zabi APC dan a ba su kudi sai ba a ba su ba kuma sai suka zo suna tsine musu <laughs> alaysa hada shine ko inda an basu su yaskutun ba su ce komai ba amma yanzu an matse an matse an matse inda ma za a samu an toshe ce to ai wannan tsinan ne <laughs> gwamnati da sauran to da me yasa aka yi daman dan duniya aka yi zaben misali wannan misali ne aka bayar ba ina gaya muku cewa wai ya zarto aka misali ne ko dama kenan an bayar ne saboda wani abu ba dan Allah ba wannan idan akwai kaman shugabanci tsari na musulunci an gane ko baya a imaman in an ce imaman yana iya zama kowane irin imam an gane ko to shi ma wannan in mutum ya aikata haka to lallai Allah zai fushi da shi na uku shine wa rajulun da mutumin da halafa ala sil'atin ba'da al asr kadiban wanda ya rantsuwa akan wata haja ta kasuwa wani abin siyarwa na kasuwa bayan la'asar yayi rantsuwa ta ƙarya ya ce laƙad u'utiya biha akthara mimma u'ti ce wallahi wannan abin an ban abin da ya fi haka na ƙi siyarwa kai zan siyar ma wallahi ba haka kuma ya san ƙarya yake haka 'yan kasuwa ne suke faɗa wannan ko zai zo an sai wannan abin ya ga cewa kasuwa ta kusa ƙurewa in ba ya abin nan ba ya haɗa da rantsuwa ba za a sai kayan ba ce wallahi abin nan an taya ya fi haka don ma kai ne yanzu to irin wannan wanda ya rantsuwa ta ƙarya me yasa aka takaita shi da al asri saboda lokacin bayan la'asar din nan lokaci ne mai alfarma lokaci ne da Allah madaukakin sarki yake wato bude kofar rahamarsa da abin nan dinsa kuma mutum bai ga girman wannan lokacin ba lokaci ne mai girma lokaci ne da Allah yake amsa addu'an bayinsa kuma lokaci ne da mafificiyar sallah wato take aukuwa a wannan lokacin ita ce salatul asr salatul wusta la ce hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin zance mafi rinjaye salatul wusta ita ce sallar la'asar gane ko hada yace fa hada wa'idun azim wannan gargadi ne hukuba ce mai tsanani liman mana a fadla ma'ihi ga wanda ya hana abin da yake da shi na ruwa ma'a anna qa'ifatan min al-ulama'i yujawizuna ko lirajuli an yamna a fadla ma'i duk da yake wasu malamai suna cewa mutum yana iya hana ruwa ma'ana in ya ga bukatar tashi ba ta abin nan ba suna cewa yana iya hanawa in gane ko malai ce fala yamna'una a al-khilaf an na'taqida tahrima hada, wannan sabanin da su suka saba suka ce ba laifi yana iya hana baya hana mu mu ce aikin ba haram bane zamu zartar da cewa aikin haram muhtajjina bil hadith muna masu kafa hujja da hadisi mutum ya zo ya ce ai ya halatta ba komai muka ce a'a bai halatta ba za mu iya cewa wannan aikin haramun ne saboda hadisi ya zo da shi yace ce wala yamna'una maji'ul hadith an na'taqida anna al-muta'awwila ma'dhurun fi dhalika kuma zuwan hadisin baya hana wato wanda yake da wata fassara daban ta hadisin yazo zo ya shi ga abin da ya fahimta mu ce kuma ba haka bane mu ce abin nan baya hana haka wanda ya tawilin hadisi ya dauke shi da wata fahimta daban baya nuna cewa wannan abin da ya aikata ba haramun bane eh abin yana iya zama a haramun shi kuma samun shi da wannan ukubar da aka yi tanadi da ita in dai akwai tawili yana nuna cewa kila wannan tawilin wannan fasarar da ya ma hadisin ta iya samun mishi da mafita na cewa wannan ukubar ba za ta same shi ba wallahu ta'ala a'lam misalai ne malai ta kawo su wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la'ana Allahu al-muhallila wal muhallalila Allah ya la'anci wanda yake halattawa da wanda yake ala ake halatta masa wannan ana kiran shi nikahu tahli auren kashe wuta ko auren kashe wuta ma'ana aure na bunsurin aro mutum ne za a ɗauko shi a ce ya je ya auri wance amma ya sake ta dan wance ya aura dan wane ya aure ta ya auri mata ne suna tare har suka rabu da ita ma'ana rabuwa na saki uku Ka san ba aure kuma sai ta auri wani mutum kuma sai ya tare da ita in ga ko to da haka kuma da ya ga cewa ba yanda za ta yi ta koma gidan shi sai ta auri wani sai je ya samu wani mutum sai dauko hayansa kamar yadda yanzu idan mutum yana da tinkiya a gida ba wani bunsuru da zai mata barbara sai ya je wajen wani makwabcin shi ce ba shi aran bunsuru da Allah ya zo ya mata barbara ko za ta samu abin aihuwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta shi ce huwa taisul musta'ar kamar bunsurin aro ne sai je ya samu wani mutum ya ce to kaga ga halin da ake ciki taimako zaka mu haka matan nan ina so ta koma dan akwai yaya amma abin da ya faru ya faru dan haka ka je ka aure ta na dauki nauyin sadaki da komai amma ka sake ta wannan shi ake kira nikahu tahlil ma'ana zai aure ta dan ya sake ta dan wancan ya samu damar ya sake koma ya sauna da ita ko to wannan auren haramun ne haramun ne Allah mazalla sallallahu alaihi ce Allah ya la'anci shi wanda yayi din da wanda aka yi masa dan sa duk Allah ya la'ance su la'anallahu muhallali wal muhallalila muhallila wal muhallalila da wanda ya halatta da wanda aka halatta masa din duk Allah ya la'ance su wa huwa hadisun sahih ana hadisi ne mai inganci kadru ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min gairi waje wa ana ashabihi radiyallahu anhu duk da cewa ko wasu malamai wasu malamai sun halatta irin wannan auren duk da sanin wannan hadisin sun halatta me ya dalilin halattawansu ta yi sun mata wani fassara ne misali sai su kawo ma uzurin cewa ai shi wanda ya yi wannan bai sani ba kaga in yayi bai sani ba kaga wani abu ne daban shi bata shafe shi ba kenan sai ce to haka ne ashe auren yana iya yiwuwa shi abin da zai kawo na dalilin sake eh ya san hadisin amma zai ce ai hadisin yana nuna cewa mutumin shi bai san an yi haka ba ta yiwu yin da matan ne da waccan matan sai ta buɗe mishi wuta ta bankaɗo mishi wata tsiya da zai gaba zai iya zama da ita ba misali yanzu aka yi auren zai iya yiwa ya aure ta shi ba amma gaya masa ba ya je ya aure ta misali ita ɗin da ta shiga gidan duk sanda ya zo kwanciya da ita sai ta tsula mishi fitsari a kan gado shi ita tana da matsala kuma tsiyani ta yi haka ne don ya rabu da ita ta koma wancan gida ai zai iya faruwa ko ta iya haɗa kai da wancan ɗin to kaga shine wasu malamai sai su ce to in haka ne auren su a wajen su yayi amma da uzurin cewa shi din wannan bai sani ba shi wanda ya yi auren shi bai san me aka kulla ba shi da ya yi auren kuma ya zo ya sake ta wacce ya aure in gane ko wasu malamai suna cewa babu laifi wa minhum man sahahahu wasu kuma suna inganta a lam yushtarat fil aqdi matakar a wajen ɗaurin auren ba ai sharadi ba ma'ana shi wanda zai auren ba ai sharadi da shi ba za ka sake ta in dai ba ai sharadi ba suka ce yayi ma'ana shi zai ga to ai wannan amini shi ne abokin shi ne me zai hana je ya auri matar da ya sake ta je ya auri? suka ce in yayi haka yayi saboda me ba ai sharadi a wajen aure ba to su a wajen su wannan shine uzurin su na cewa ba a yi inda an sharɗanta to an san cewa wani abu aka shirya to sai ba a sharɗanta ba mana shi aniyar shi ne kawai sai ya ga kai shi ya san wane fa ya daɗe da matan nan sun daɗe da shi kuma su zo su rabu sa ne da haka shi ba zai je ya aura kawai ya saka masa dan ta koma shi ya yi taimako go ai wani zai iya wannan aikin ya ga cewa shi ya yi kyakkyawan aiki shi ya gyara wata baraka tunda kila da can tun kafin su rabin ma an bare wajen shi ake zuwa a ce to eh, shi ne babban aboki a abin nan to sai ta lalace sai ce to shi bari ya yi taimako bari ya je yana zuwa sai je zage ya ce to wani na sake ta ba sai ka je kawo to a wajen wasu malamai matukar ba sharaɗi aka yi ba da shi cewa in ya aure ta zai sake da suka ce wannan ya yi to amma wannan daga abu ne wanda yake mai nauyi sosai tun da dai ga hadisi ya tabbata to ko da za ka ba shi uzurin baya nuna cewa wannan aikin halal ne ai haramun ne baya cire shi a cikin haramci aikin sil yana nan a haramcinsa haramun ne wannan wani uzuri da aka samu da wani abu wani abu ne daban kuma in gane ko malai yace lahum fi zalika a'dharun ma'rufa suna da wasu uzurin su da suke kawo yace fa inna qiyasal usuli usul inda al-awwal annan nikaha la yabtulu bi shurut kama la yabtulu bi jahalati ahadil iwadai su a wajensu wato su na farko cewa shi aure sharadi baya bata aure a wajensu sharadi baya bata aure in gane ko sannan kuma jahiltar wani abu daga cikin abin da ya shafi aure misali a zo a yi aure ba tare da an yanka sadaki nawa bane suka ce baya bata aure an zo yayi alƙawarin zan baki sadaki amma sai an yi aure bai ce dubu goma ba dubu shi da ya ce zai bata sadaki aka yi aure wannan yana bata aure ba da ya ce zai bata ba za a zo a yi sadakul misli ne daga baya to kaga wannan baya hana aure saboda aka so a wajen su suka ce in dai wannan baya hana aure to su ma a can in dai ba sharadi aka yi ba wannan ba wani abin na kansa na biyu kuma annal uqudal mujarrada an shartin muqtarinin la tughayyiru ahkamal uqul cewa auren alƙawari da aka yi shi a sake kawai haka ba tare da arata ya shi da wani abu ba cewa baya canja hukunci baya canja hukunci haka yi alƙawari haka kawai a sake baya canja hukunci a wajen na biyu kenan da yake ganin cewa wannan din bai yi ba na farko kuma zai ce a ai sharadi ne sharadi ba dole ya zama ya yi tasiri ba ko kuma walam yablugh hadha halifu man kala hadha alqawl wanda ya faɗi irin wannan fatawar ta yi wa hadisin bai zo masa ba hadha huwa zahir wannan shine abin da yafi bayyana fa inna kutubahumul mutaqaddima lam tatabammana wannan kamar yana dan mai da martani ne ga yan hanafiya su ne suka faɗi wannan domin littattafan su babu su a ciki yanzu kama alal misali irin littattafan ne da ake rubutawa na fiqh yanzu idan ka dauki misali littafin izziya kana karanta shi zai wahala ka ci karo wani hadisi ko daga farkon shi a shi zube ne kawai ake kawo ko karatu ne na zube ake kawo su a irin fahimtar su irin wannan malaman sun yi aka kokarin su amma a tunanin su duk wanda ya dauka ya karanta ya riga ya san dalilan ne shi yasa kuma sun ce za su sa dalilan a littattafan littafin zai tsayi za a ji ba za a iya karanta shi ba amma yanzu ka sa iziya nan da wata biyu ka sauke ta amma da a ce kowace matsala iziya din an kawo mata hadisi shekara nawa za ka yi kafin ka gama to irin wannan shi yake sa su sai su cire hadisan a cikin littattafan ba su kawo su in gane ko ko ka ɗauki askari ko lawalli duk wanda ka ɗauka ba za ka ga wani an ce ai liƙauli alaihi salatu wasalam ba a sai dai a ce maka at-taharatu takunu bi ma'in tahurin allazi lam yataghayyar ahadu awsafihi ko shine za a yi ta yi za a yi ta zuba ma ya ta zuba ma can sai a zo a ce ma babu siwaku sai a ce huwa mustahab ba kawo ma cewa ga dalilin istihbabinsa ba ko sai a zo a ce ma babun nikahi wa huwa alwatu fil lugati sai a yi ta magana ba za a zo a ce ma dalili kaza wa kaza fanki huma tsabalan duk ba za ka wannan ba to haka nan littattafan da suke musamman na irin malaman farko lokacin ba a fara rubutun hadisi ba kamar littattafan hanafiya malaman hanafiya ita ce mazhabar farko da ta fara bayyana ta yi fadi to a lokacinsu hadisan manzala sallallahu alaihi wasallama kaman ba a damu da su ba in gane ko ma'ana ba a damu da su ba wajen zuba su a cikin littattafai ba a kulawa da rubuta su da ajiye su da tantance su sai zama kawai suna rubutu ne na ilimi haka azubi to shi yasa a lokacin idan wata mas'ala ta zo sai su ce kai wannan abun fa ga yanda ya kamata ya zama sai su zartar da hukuncin kawai to an zo an samu hadisi sai su ga kai wannan hadisin su ba san da shi ba da haka sun yi hukunci ne ba san da wannan hadisin ba to malai ce abin da ya fi fitowa ya fi bayyana shine ta yiwu littattafan su ba su kunshi wannan hadisan kuma duk wanda ya karanta littattafai irin waɗannan zai ga haka mafi yawancin littattafan da aka rubuta a cikin babi na za zaka same su niqash ma'ana tattaunawa ne za a yi ta yi a ce wannan ya ce kaza to in ya ce kaza menene kaza zai biyo ba zai wahala ga azu an kafa hujja da wani hadisi ko kuma wata aya akan abin mafi yawancin littattafan haka suke ɗaya ne za ka samu littattafan da aka musu irin wannan aikin a irin wannan lokacin in gane ko shi yasa za ka ga wasu malamai sun tashi wasu hadisan ma wasu maganganu ne na hikima sai a yaba shi kamar hadisi a ciki sai a shigar da shi cikin hadisi in gane ko sai a shigar da shi kaman cewa hadisi ne to malai ce fa inna kutubahumul mutaqaddima lam tatadammanhu ai da magabatan yawanci zaka ga basu kunshi irin wannan ba sai illa nadir sai abubuwa kadan kawai yanzu kamar imamu malik a cikin muwatta ya kawo hadisai da yawa ai kaga shi ya shigar da hadisi da yake an fara magana akan ilimin hadisi wannan lokacin amma ka koma littattafan yan ba'il tatafan so alqadi abu yusuf da irin su muhammad ibn al-hasan ash in ka je ka duba littafin al-kharaj na abu yusuf alkali ne babba ne babba almajirin abu hanifa akwai littafin shi al-kharaj in ka duba kawai maganganu ne ka yi ta gani a zuba a ciki za a yi hukuncin ganima yadda za a yi wannan zai yi wahala ga abin nan hadisan da suke ciki ba su da yawa saboda lokacin ilimin hadisi ba a kula da shi ba amma da aka fara zuwa zamanin su imamu malik an fara samun hadisai ana magana akan ilimin hadisi shi yasa zaka ga mu wadan shi ya kunshi hadisai ne shi ma kuma ya dan dauki tsari da salo irin na yan baya hadisai ne tare da wasu fatawoyi da wasu bayanai in gane ko wasu zaka ga bayanai ne shi yake yake cewa yake cewa masalan zai iya zuwa masa mas'ala yake cewa ah, wal mashhuru indana kaza wa kaza wa kaza ya kawo ko abin ya fi shahara a wajenmu sai kuma littafin hadisi ne amma zai kama irin waɗannan bayanan wasu fatoyi ne ya kunshi fatawa da kuma hadisai in gane ko to haka littattafan suke har aka zo aka samu irin su imamu shafi'i su ma suka dan fara rubuce-rubuce akan ilimin hadisi ya rubuta muftalafin hadith to da aka zo wajen zamanin su imamu ahmad lokacin ilimin hadisi na cin kasuwa a lokacin ne aka samu fitattun malaman hadisi sosai suka zo suka tsaya suka yi ta tantancewa da aiki a tafi wannan garin a taro a ɗebo a nan a je wannan a je wani yana da shi a je a tabbatar cewa haka din ne ba haka bane a rubuta tarihin mutane da garinsu da sun sadu da wannan bas da aka yi ta wannan aikin shi yasa shi imamu ahmad da ya tashi rubuta littafin shi kaga me ya rubuta al-musnad shi wannan tsuran hadisi ne kawai musnad tsuran hadisi ne ba wani magana irin wannan abin nan din a ciki saboda mai lokacin an riga an shiga wannan kofa din to sai wanda suka biyo bayansa da zamaninsa su bukhari suka fara su muslim su abuda shi yasa duk wanda suka biyo baya sai kaga kuma sun dauki salon suna rubuta dalilan suna hadawa tare da ilimin a ciki Baga littafi kamar na fiqh ne amma yana tafiya tare da hadisai yanzu ka ɗauki sunan abi dawud littafin fiqh ne amma yana tafiya tare da hadisai sai ya zama kamar littafin hadisi ne ko haka nan ka dauki tirmizi zaka ga littafin fiqh ne amma ya tafiya da hadisai musamman in kaga irin babubukan da suke rubuta babu kaza sai ga babin babin fiqh ne amma kuma an yi shi a karkashin hadisi to wannan sai ya zama ana samun abin nan da sauransu to wasu malamai da suka riga suka dauki wancan tsarin sai suka yi ta tafiya a kansa yanzu misali na ce muku a cikin kaman ahalai ka kawo hadisai guda uku hadisai hadisai guda uku akwai su su'al ne da jawab ma awwalu wajibin alal mukallafi awwalu wajibin alal mukallafi tasihu imani thumma ma'rifatu ma yaslu ba wani farko abin nan cewa li ta'ala ko li alaihi salam babu ko akwai shi babu sai kai ta tafiya kawai zube ne haka to sun bi irin wancan tsarin ne suka tafi to kaga irin wannan dole in ka kawo mai yanzu mutumin da ba littafin da ya sani sai ahlali sai iziya, eh, sai ishmawi sai iziya, sai ibnu rushd sai ibnu ashir ko sai qurtubi in wannan littafin kawai su ya karanta ka zo ka kawo mishi wata mas'ala ta wani hadisi ba zai yadda ba zai ce fa ni ba haka na karanta abin da na sani ba kuma ni da abin da na karanta da shi nake aiki abin da zai gaya ma ke duk yanda za ka yi da shi kuma ba za ka gamsar da shi ba ko ka kawo hadisin ma ya ce to wannan kai ka san shi ni ban san shi haka ba to kaga wannan shine man sha'ul khilaf din ana ake samun sabani yanzu ka shiga irin malaman kauye in ka shiga kaman misali malaman zauri in ka shiga kasar Zaria ko misali ko Kano ko Noje ai a haka ai je ka samu malami ne da komai da komai da biyu amma ka kawo mishi wani dalili ya ce kai wannan babin ba haka yake a cikin ba haka ne askari ya ce ba ba haka me dawali ya ce ba ko kana kawo masa abin nan zai ce a ba haka bane ai abin da yake a cikin littafin nan shine kala kaza wa kaza wa kaza sai ka maganar littafi to kaga littattafan su ba su kunshi waɗannan abin nan din ba dan haka in kaga ya saba ma wani abu in kaga ya saba ma wani abu ma'ana zaka shi uzuri na bai san hadisin ba in gane ko zaka shi na uzuri kila in ma ya san hadisin ya mushi wani tawidi da ya mushi wata fassara yanzu kamar misali malaman zaure nawa ne suke rike hannu su daura hannun dama akan hagu a sallah eh saboda me saboda duk littattafan da suke karantawa babu inda yazo cewa ai haka ba wannan hadisi duk inda ya kai girman malamin sa aka je ka samu ya saki hannunsa ko duk wani littafi da ka sani da ana taba shi na malikiya ya san shi ya ma haddace su amma ba zai taba kama hadisin cewa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dahu al-yumna ala babu shi to kaga irin wannan dole ka samu sabani da shi ko saboda kai gashi ka zo ka karanta hadisan shi kuma a littattafan babu ambata wannan hadisin dan haka shi abin da ya dauka duk abin da ya zo wancan littafin shine kawai abin da ya sani duk abin da ya fita a cikin sa kuma wannan kai ka san sa to dole sai ana aunawa ana fahimtar irin waɗannan wannan yanda zaka fito malami ne ba zaka ce mishi jahili ba wani ya zo zai ce a yi rabu da mutanen nan ba san komai ba da malami ne amma dai yana da abin da kila yana da kusuri a kansa sai ka ɗauko mishi wani littafin hadisi ko bulugul maram ne ka ce malam mu koma babin sallah mu karanta bulugul maram ya sallah ta zo misali ko ko misali wajen taimama kitabu tayammum a cikin bulugul maram ai ya san bulugul maram zai karanta shi to sai a duba a gani ya aka yi ya aka yi ya aka yi ce to haka abin yake sai ka ce haka yake kenan an gama kwamman ba an bi irin waɗannan abin nan din bai ka zo ka yi ta iwonka da bayaninka ba zai sa ya canja ba zai sa kuma ya karɓa abin da kai zai ga shi abin da yake na littafin nan nashi da shi yake aiki in gane ko to shine irin abin da malam ibnu taymiya yake faɗa ta iya yiwuwa wannan hadisin bai zo musu ba masu irin wannan fatawar ta iya yiwuwa kuma imana ya ce wannan shine ma ya fi fitowa fili ba san hadisin ba yanzu zai yi wahala ka je karatun zaure ana ilimin hadisi ko ana baikuniya ko ana nuhbatul fiqh ta ko nuzhatun nada ko kasbu sukkar ko wani abin da ya shafi musalaf zai yi wahala ka je zaure ana yin sa da wahala mana ilimin musalahul hadisi a gaya ma cewa wannan sahih ne wannan da'if ne wannan shi ba ruwan shi da wannan shi dai kawai duk abin da ya zo mishi sunan shi hadisi ya karba kala rasulullahi kawai shi kenan ko ma menene menene biyo bayan sanadi meye sanadi me waye shi ba ruwan shi da shi dai an ce qala rasulullah shikenan ala ra'si wal ayn da yazo ko ya karba shi to kaga saboda kuma yace littattafan su ba su kunshi wannan ba walau balagahu malai yace inda hadisin ya iso musu kaga yana bada uzuri to haka ake so malami ya zama kada ka zama kawai kai ta afka ma mutum ka ba mutum uzuri ce walau balaga shi ya tabbatar da cewa inda hadisin ya zo musu la zakaruhu da sun ambace shi akhizina bihi kuma da sun yi riko da shi kaga wannan kyakkyawan fahimta ne tunani ne kyautata zato ne yanzu misali mutum yazo yana wasu abubuwa a cikin sallah da kai kace ganin ba haka ka san su ba yake ce to ta yi wani bai san hadisin nan ba domin da ya san hadisin sai aiki da shi in gane ko au mujibina anhu ko kuma su amsa masa aw balagahum ko kuma hadisin ya zo musu lakinnahum ta'awwaluhu sun bashi wata fassara daban ta yi kai fassarar da ka ba su hadisin ba su ba haka suka dauke ta au aw i'taqadu naskhahu kaji wani uzur ta iya yiwa suna ganin fa hadisin da ka kawo an shafe aiki da shi yanzu ba hukunci sun san hadisin sun san komai amma hukuncin shi ya kau an samu wani sabon hukunci an gane ko misalai ne da ta iya yiwa kai kana gana hadisa rike hannu sai ce to ai rike hannu daga baya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake hannu kage yana nufin rike hannun daga farko aka yi daga baya ya sake eh amma in ya kawo wannan din sai ka bashi sai ya baka labarin tarihin wace shekara ne ya fara rike hannu wace ce fara sake hannu dan duk wanda yayi da awan nasku yace an shafa wani kunci, sai ya ga ma yaushe aka yi wace shekara aka shafa wace shekara aka fara wannan to haka in yace an shafa hukuncin ne suka ce da yaushe aka shafi yaushe aka fara yi yaushe aka dena yaushe sabon ya zo kuma yaushe ya tsaya <laughs> eh duk wanda yace an yi nasku an shafe to dole sai ya kawo dalilin nasku wace shekara aka yi nasku da, dan dole akwai shekarar da aka shafe kamar yanzu alal misali da da ana kallon baitul maqdis ko sai aka kuma ana kallon ka'aba me aka yi kenan amma yaushe aka yi shine bara'u dan azib yake cewa lamma hajara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama min makkata ila madina makata saba'ata ashara ashhurin yattajihu ila baitul maqdis sai da ya wata goma sha bakwai yana kallon baitul maqdis sun ma nusiha sannan aka shafe kaga ya gaya mana lokaci to da haka mutu ya zo ya ce yanzu riƙe hannu da ake da farko ne ake yi sai aka zuwa aka sake sai ce to ga lokacin da aka ce a sake shekara nawa da aka yi ana rike hannu yadda ya ce misali daga farkon wajab ta sallah har zuwa shekara ta hudu to shikenan daga shekara ta hudu kuma sai aka ce a sake to sai a kawo a gani sai a duba tarihin shekara hudu me da me aka zartar na shari'a in wannan yana ciki fa biha wa ni'mat in baya ciki ba shafe ba kenan sai a koma asalin ko sai a ci gaba da rikewa dan ba a shafe shi ba to wannan shine ne. kana inda hum ma yu'aridu ko kuma dai yana da wani abu da yake cin karo da wannan yana da wani dalilin da ya ci karo da wannan wanda shi ma sa’iq in gane ko ta iya yiwa ya ga wani sahabi yana yi ta iya yiwa ya ga wani sahabi ko ya ji labarin wani sahabi na yi in gane ko Amma misali wasa ke hannu abdullahi ibn zubair a rawaito yana yi amma shi kadai ne a cikin duk dokacin sahabban nan kuna ganin maganar mutum ɗaya za ta rushe ta duka sauran sahabban kuwa bima fihim abubakar wa umar wa usman wa ali kuma kakkumanta abdullahi ibn zubair ba an aife shi ne shekarar da aka yi hijira daga maka zuwa madina kenan ma manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana da shekara tara kuma sai masu shekara 60 wani abu da shi ya zo ya san shi su ba su san shi ba kuma abubakar ya zo ya kanifancin shekara biyu yana riƙe hannu umar ya yi goma sha biyu yana rike hannu duka a lokacin ina wannan abubuwan suke almuhim ana iya samun wasu abu yana iya cewa ga hujjata ga kaza ga kaza to duka sai a samu inda za a abin nan mala ya ce nahnu mu dai na'lamu mun san cewa anna mithla haula ila yusibuhu hadha alwa'i duk wanda yake da wani uzuri daga cikin uzurrukan da suka gabata ma'ana bai san hadisi ba ko yana kudirce cewa hadisin nan an shafa aiki da shi ko kuma a'a yana da wani tawili wata fassara da yake ma ce ni a ilimi na inji malam yake cewa irin waɗannan duwa idin da aka faɗa akan wani abu baya auka musu law annahu fa'ala tahlil inda a ce sun aikata muhal tahlil din ana inda sun yi irin wannan auren na halatta ma wani inda yana da uzurin da yasa ya kafa wannan daga cikin ka misali yana ganin cewa ai nikahu tahlil daga farko ne aka hana amma daga bayan ce a yi shi tunaninsa kenan kuma iyaka isi hajji shi ya ce to in yayi nikahu tahlil a wannan fahimtar da yake ita ce fahimta sai ya ce to wa'id din bai shafe shi la'anar ba ta hau kan shi in dai yana da wannan uzuri har sai an zo an nuna masa cewa wannan uzurin ba haka din bane kuma ya fahimta sannan kuma to sai ya sauka akan wannan uzurin ko yace mu'taqidan hillahu ala hadha waje, in ya kudirce cewa halal ne ta wannan fuska din Allah ya ce wala yamna'una zalika wannan baya hana mu koda a ce an ce yayi din wa'id din bai same shi ba baya hana an na'lama anna tahlila sababun li hadha alwa'id cewa wannan auren yana zan yana gadar da wannan la'anar ta Allah wa in takhallafa fi haqqi ba'd al-ashkhas koda a ce bai shafi wasu mutane ba amma dai dalili ne da ke gadar da la'anar Allah li fawati saboda rashin samun sharadi aw wujudi mani in ko samun mani ma'ana inda za a samu mutum ɗaya, yana da wani uzuri da ya hana wannan abin ya hauka a kai shi malai yake cewa to wannan baya kore cewa wannan abin laifi ne ba kuma baya kore cewa hukubar tana iya samun wanda ya yi ma'ana akwai ka'idar da malamai suke cewa a sha la yi a dai wanda ya zama shazi ne ma'ana ya fita daban nadir ne wato yana da karanci wannan ba a hukunci a kansa ba a hukunci a kansa yanzu misali dan ka zo ka samu musulmi ɗaya mai shan giya sai ka ce duk musulmi shi na yan giya ne da hada sha mutum nawa ne yanzu in ka kirga cikin musulmi nawa za ka samu masu wanda kuma ba sa shan giya a cikin ɗari nawa za ka samu masu shan giya ai nadir jiddan zai wahala ka ce ga wani guda ɗaya ma to sai aka samu guda ɗaya na shan ya ce dukkan musulmi an giya ne saboda haka in an samu wani guda ɗaya ya fita ba a shafe wancan hukunci yana nan a yanda yake da In gane ko baya kore da anar ta same shi amma dai wannan ana iya bashi wannan uzurin nasa amma dai baya kore wancan hukuncin cewa to malam zai kawo kisa ta gaba wanda za mu tashi akan ta ita ma misali ne akan haka Kisar muawiya ne ibnu abi Sufiya. da shi da ɗan uwansa ziyadu ibnu abihi ziyadu ibnu abi wanda wani mutum ne da aka haife shi a shekarar da aka yi hijira ana kiran shi ziyad ibnu abi domin akwai kokonto a cikin waye uban nasa haka don mutumin da ya zama an samu aihuwarsa ta irin wannan hanyar in ana so a sitirta shi sai a ce wani ibnu abihi dan babansa ko a kira shi da sunan mahaifiyarsa ibnu ummihi an gane ko shi ibnu ummihi to shi ziyad ibnu abihi ko mu bari kissar shi za ta zo dai kissar shi za ta zo dan uwan su muawiya a tarihi cewa abu sufyan ne je ya kafin musulunci ya je garin ta'if ya sha giya kafin musulunci da ya sha giya kuma ya shiga maye ya sa a kawo mishi mata aka kawo mishi wata baiwa kuma ya kwana da ita har aka samu mutum aka samu cikin amma da a jahiliya ko a cikin jahiliya to bayan zuwa musulunci aka haife shi shekarar da aka yi hijira wanzu abu su biya lokacin mai musulunta ya musulunta ne kusan shekara ta tara da aka yi fatu makka shekara ta takwas da aka yi fatu makka to wannan yaro da ya tashi ya girma sai ana ce mishi ziyadu ibn abihi wasu na kiran shi ziyadu ibn ubaid ubaid din shine asalin mijin wannan baiwar gane ko al to da ya girma kuma ya girma sai Allah madaukakin sarki ya mishi wata baiwa ya zama ya taso da wato yana da basira yana da kuma iya gudanar da mulki don aliyu dan abi talib ya daura shi gwamna a wani waje kusan har ma ya rasu ma yana shugabanci ne shi ziyad ibn abi saboda an yi an yi ittifaqin cewa ko ko tsayawa zai yi ma mutane magana a irin wannan lokacin ba mai hudu ba irinsa da zai iya jan hankalin mutane shi ziyad ibn abi to muawiya lokacin da ya zo ya ganshi ya san abin da ya faru sai ya kira shi ya ce to shi fa yanzu sunan shi ziyad ibn abi sufiya dan dan uwansu ne babansu daya yayi yi istilhakin shi ma'ana ya ya raba shi da su muawiya sahabi ne ko ya san sahabi abinda malam zai kawo mana cewa shine man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alayhi haram wanda ya danganta kanshi ga wanda ba babansa ba kuma ya san cewa ba baban nasa ba ne, to aljanna ta haramta a gare shi to ga muawiya yanzu ya haƙin ziyadu ibn abi ya ce dan uwansa ne yana da tabbacin cewa abu su ne babansa to shine irin wannan matsalar da malin ya sake kawo to za ka ma yanzu muawiya wannan hukuncin cewa fal jannatu alaihi muharrama wa katibul wahyi ba yana rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ba muawiya yana min kutabil wahyi kuma shine alhasan ya sallama mishi kalibanci ka zo ka ce muawiya kuma dan wuta da yake yan shi'a sun ce dan wuta ne zuwa ganin ma ba abin nan wannan kaman bata lokaci ne su suna jefa shi kawai a cikin wuta kawai in gane ko shi muawiya to almuhim kaga ana maganar wa'idi wanda bai fahimci wa ba yanzu sai ya dauko ya ce ya zai ce wannan baban su daya alhalin shi an san waye muawiya an san waye abu sufyan an san wannan waye babarsa an san kuma abu sufyan bai aure babar shi ba ko to shine dai duk irin waɗannan hukunce hukuncen da malai yake kawo misalai akan su ba dole bane ka zartar ma da mutum irin wannan waye din gane ko ba dole ka zartar mushi da irin wannan waye din ba an misali laysa minna man intasaba ila ghairi abihi wanda ya danganta kanshi ga wanda ba babansa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laisa minna wannan baya cikin mu amma misali zaka samu wasu duk da haka din idan sun taba raban wasu mutane ko sun zauna tare da su sukan danganta kansu gare shi ko yanzu misali wani ka ce mishi wana wana almakki ko da dan Najeriya ne ila ya taba zama a Makka ka dinga ce mishi shi makki ne amma me yasa zaka to zaka ce intasaba ila gairi kauni haka ce mishi ba ko saboda me saboda kila yana da tawilin da yasa ya faɗa haka ne gane ko ya tawilin da yasa kila ya faɗa haka ne to amma wanda ya faɗa da gangan din ya yanzu kamar mutum ya so ya ce ai shi jikan annabi ne musamman ma irin wannan lokacin da kasuwar irin wannan abin take ci yanzu an zai zo ya ce jika annabi ya san da gidan ya zo masallaci nan ba zai samu karba ba sosai dan sai an yi bincike an ce ya faɗi waye baban shi waye kakarsa waye har aji dai wajen ko amma in yaje wani masallaci kan yana zuwa shi shikenan ala rasu wal ayn musamman ma kila in yana da rawani sosai kuma yana da dan haske ko to kuma yana jin larabci <laughs> to yi wannan ke shikenan sai a fara tara hadaya kawai shi shikenan kuma a dan ba da majalisi a yi karatu a yi gabatarwa shi shikenan kuma a nemi albarka a yi addu'a <laughs> المهم الله مدوك تنزل كده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر